28 ga watan Ramadan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin uku, daidai da sha shida ga watan August shekara ta biyu. a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba bayan da muka kare tafsirin sota ghafir malin ya yi mana shimfiɗa a inda ya mana ƙarin bayani ya bayyana mana abin da suratu fussilat take kunshe da shi wannan sura ta tara alkhairai masu ɗimbin yawa a ciki wanda idan bawa ya bi diddikin abubuwan da Allah madaukin sarki ya tattara cikinta to a takeice zai san mahalicin shi zai san abin da mahalicin shi ke so zai gano duk wanda ya saba ma Allah Allah madaukin sarki zai rusa mai shirin shi kamar yadda Allah ya rusa shirin al'ummomi da yawa waɗanda suka gabata da aka same su sun yi fito na fito da manufofin Allah to kin ga wannan zai taimake ki ya zame maki gani ga suwa ne to sai ishe ki ke ki ji tsoron Allah domin ki tsira da mutuncinki ki tsira da addininki a duk lokacin da ya zama baki tsaya kin fahimci abin da Allah madaukin sarki ke so a cikin zantuttukan da yake cikin alkur'anin shi ba to sai a waye gari ke nan a lahira alkur'ani sai ya zama hujja mai ƙarfin gaske a kanki wanda in alkur'ani ya zama hujja kan ki to ko kin kade kin shiga uku kin lalace yi kokari yar uwa alkur'ani ya zama a matsayin hujja ce a gare ki ba hujja a kanki ba a ƙashin gaskiya wannan sura ta fussilat sura ce da ta kamata inda so samu ne ba dan sallah ya matse ba wallahi sai an karance ta kaf sannan sai a yi hutu don jama'a su ji menene allah maɗaukin sarki ya tara a ciki amma muna roƙon allah maɗaukin sarki ya ba mu dama ya ba mu lafiya ya ara mana rayuwa kamar yadda za mu fara tafsirinta allah maɗaukin sarki ya sa mu ƙari har ma mu ƙara sauran surori na alkur'ani gaba ɗaya bayan nan ya ba mu fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta abin da aka ce mu yi allah ya hore mana daman yi abin da aka hana mu kuma allah Maɗaukin sarki ya taimake mu mahanu har mu umarci wasu wasu kuma mu hana su allah Maɗaukin sarki ya sa mu dace ita wannan sura kamar yadda malayin mana bayani cewa jerin gwanon hawamim ne to ita ma da haka allah Maɗaukin sarki ya bude ta da farko allah Maɗaukin sarki ya ce a'udhu billahi as-sami'il من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم الله يقول حميم ولا haruffa kamar yadda muka أبايا Allah madaukin sarki shi ya fi sanin abin da yake nufi da su malamai sun ta ƙoƙarin sai sun bayyana menene su amma fassara da bayani mafi inganci a tsaya ma cewa Allah madaukin sarki shi ya san abin da yake nufi sai dai cikin maganganun da malamai suka yi wanda al'imamu shari shi ya fice dangane da shi kuma aka samu manyan malaman musulunci irin su ibn taymiya suka ce haka abin yake shine Allah madaukin sarki na kalubalantan duk wani kafiri ne da ke musun alkur'ani cewa yuai ai alkur'ani ba wai wani su dabar ne aka hada aka yi da shi ba haruffa ne ku ne huruful hijaiya ne kuna da su a ɗakan kowa ya je ɗibo shi ma ya nashi in ba ga tsoro ba Allah ce tanzilun lallai wannan alkur'ani saukarwa ne minar rahmanar rahim daga Allah mai rahama mai jin kai mun gano wannan da kyau ko wannan tanzilun din minar rahmanar rahim wannan mubtada ne khabaru lil mubtada shine abin da zai biyo baya inda Allah madaukin sarki ke cewa kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun Allah ce tanzilun kitab wannan saukar da wannan littafi da Allah yayi to ba kowa ne ya saukar da shi ba sai fa mahalicin nan mai rahama ga bayan shi a nan gidan duniya wacce ta gama kowa sannan mai jin kai a gidan lahira ga waɗanda suka yi mai ɗa'a suka kiyaye abin da yake so suka nisanci abin da baya su. kitabun alkur'ani wani hamshakin littafi ne fussilat ayatuhu wanda allah maɗaukin sarki ya bayani dalla-dalla buyinat ayatuhu ayoyin alkur'ani ayoyi ne a bayyane wanda kowa ya gani ya ji zai fahimci saƙon da allah maɗaukin sarki ya tattara a ciki ƙur'anin arabiyan shi wannan littafi ƙur'ani kenan littafin da allah maɗaukin sarki ya saukar da shi da yaren larabci da kaumin ya alamun allah maɗaukin sarki ya saukar da shi ne ga mutane waɗanda suke masu sani al arabi walau kana bigayar lisanihim ma alimuhu mutanen larabawa mutanen da suke jaziratul arab da an saukar masu da wannan littafi ba da larabci ba to ba za su fahimci abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da shi ba amma cin da sun san yaran suna da ilimin yaran sun fi kowa fahimtar yaran sai Allah madaukakin sarki ya saukar da abin da za su iya fahimta domin su yi ma littafin Allah kyakkyawan fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a gaba sai ya ce bashiran wa nadhiran a'rada aktharuhum hum la yasma'un Allah ce bashiran alqur'ani littafi ne da ke cike da bushara wannan bashiran na atani lil qur'an siffofi ne guda biyu na alqur'ani yana bushara ga duk wanda ya taka tsantsan dangane da abubuwan da Allah madaukin sarki ke so ko bai so ya yi wanda ake so ya nisanci wanda ba a so to ya kwantar da hankalin shi ana mai bushara cewa akwai rahama tana nan tana jiran shi Wani biran sannan alkur'ani mai jan kunni ne mai gargadi ne ga duk wanda ya kunnun uwar shego da abin da Allah madaukin sarki ya yi umarni ko hanicin alkur'ani cewa ya hankali jiki magayi ma'anar wannan shine ai bashirar li illa alƙur'ani yana yin bishara ga masoya Allah wa nadhiran li'ada'ihi kuma alƙur'ani yana jin kunni ga waɗanda suke makiya Allah ne wanda suka zaɓi son zuciya sama da bin nassi fa'ara da aktharuhum abin takeici mafi yawancin mutane sanda alƙur'ani ya sauka sai suka bijire mai fahum la yasma'un ko su saurari Alƙur'ani sun ƙi la yasguna ilaihi takabburan ba sa kada kunninsu ballanta nasu ji mai Allah maɗaukin sarki ya ce saboda ɗan karen girman kai ana fara karanta alkur'ani sai wannan ya tashi nan waɗannan su can wancan ta can ba ma sa sun su ji alkur'ani Allah Allah suke kamar ana tsikarin su bar wajen Allah ce fama lahum ani tazkiratu ma'urdin me ya same su ne duk sanda haka zo ana karanta masa alkur'ani za a yi masu wa'azi gaba ɗayan sai su watse daga wajen wa'azin ka annahum humurun mustanfira kai kwace jakuna ne wanda zaki ya fidda gudun su farrat min kaswara wanda sun gudun mazaki domin kai su zama kalacin shi Allah ce rabu da su bal yuridu kullum ri'in minhum an yi'uta suhufan munashara kowanne daga cikin su so yake sami girma wai shi ma ce Allah madaukin sarki ya aiko mai da wasiƙa ko Allah madaukin sarki ya ce shi ma annabi ne ko shi ma a ce shi ma dai shi ne Allah madaukin sarki ya ce wannan ne dalilin da ya sa suke ƙaurace ma wannan alkur'ani a gaba su ya ce وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا سورة أن كافران دا كسوكر دا القرآن سكي نن كمسك بجريم القرآن بيين دا الله يسوسي سكي وسسايا غتاواي كديبا وقالوا سي قلوبنا في أكنة yo ai mu zukatanmu suna cikin wata marfi ne wani kaman bokiti ne mai murfi da aka lallabe shi ko cikin wata tasa ce da aka kife ta ko suna cikin wata sheƙa ne da aka ɓame ta mimma ta ona ilahi duk wannan abin da kake kiran mu kana ta tsobararren wa'az Allah ya ba mu gane me kake faɗi fala nafqahu ma taqul ba ma ma fahimtar abin da kake faɗi ma nafqahu kathiran mimma taqul mafi aksarin abubuwan da kake zantarwa yomu yana bi ta nan ne ya fita can ba ma maji ballanta na mu gane wa fi adhanina waqarun sannan mu kuma akwai wani irin dodiya summun akwai wani irin abu da aka sa aka toshe aka danne fala nasma ma taqul abubuwan da kake faɗi ba fa ji muke yi ba ma'anan wannan shine inna fi tarkil qabul indaka bi manzilati man la yafhamu wa la yasma ai wannan abin da kake zuwa mana da shi mun kima mu karba ne muka tsaya a matsayin kamar wanda yake makaho ne kuma kurma ne bai ji bai gani ka duk tsobararren jawabin da zaka yi ta yi mu dai to ba ma ji ba ma gani ba mu shi da koma an saba wannan ɗaya daga cikin kafircin da mutanen nuhu suka yi mai kenan kullama da autuhum ga lahum kullum sanda ne masu wa'azi don ka gafarta masu ja'alu humfi a zanihim sai su sa yatsunsu a kunnen su ba ma sa son su ji wa'azin wasu ta ya bahu sai su kama mayafi da manyan barguna sai su lullube ba san idanunsu masu gani wa asarru wastakbaru stikbara haka suka dimance diman da'iman aikin su kenan kuma ɗan karen girman kai ya baibaɗe su ba sa son su ji wa'azi saboda sun raina ni kun gano wannan da kyau ko dama an tambaye annabi malkibar me amanan girman kai ya ce batar alhaq a gaya mutum gaskiya ya biris wa gamtun nas da kuma raina mutane mun gano wannan da kyau ko suka ce su ina wa min bainina wa bainika hijabun tsakaninmu da kai akwai wani shirgegen hijabi wannan hijabin shine khilafun fi fiddi. muna da sabanin fahimta dangane da me ake ce ma addini wa hajizun fil sannan akwai badalan da ta raba tsakaninmu da kai dangane da manhajin da za a gudanar da addinin wala nuwafiquka ba za mu taba hada kai da kai ba alama ta a akan dukkanin waɗannan zantuntukan da kake zantarwa kake riya daga Allah yake kai Muhammad fa'amal anta ala dinika ja gefe duk abin da addininka ya zo da shi je kai iyakan iyawanka inna na amilun mu ma nan zami na mu ƙoƙarin na za mu jimanta mu dage mu ciji mu ƙwazo mu sa himma akan kan nama addinin cinaka in cina ba ruwa ba ne imani kuma an ƙyayi kun gano wannan da ke ku wannan shine an san da kafiran makka suka kalli tsabin idan annabin rahama suka ce mashi kenan a yau idan aka yi maki wa'azi ko da ɗanki na cikinki ne ko da kishiyar rikici ko da wani ko wata da kika kaddamar da ita ko kika kaddamar da shi a matsayin abokin gaba ko abokiyar hamayyanki ta gaya maki maganan Allah kika yi biris da wannan maganan Allah in Allah bai ji kin tuba kafin mutuwa ba sai an ta da ke tare da waɗannan ƙazaman da suka kalli tsaban idan annabi tsiga mai kalmomin cin mutunci tare da ya zo masu da alkhairan duniya da lahira Allah ya sauwaka a gaba Allah ya ce ul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الله مدوكين سركي باين da duk waɗannan bayanai suka riga suka gabata wanda ya umarci annabin shi ya isar zuwa ga waɗannan al'ummomin da aka aike shi wajensu da kuma wannan martanin da al'ummomin suka fuskance shi suka aika mai da shi sai Allah ya ce ya tara su ya ce ma ana basharun mithlukum al'umma ni dai mutum ne irinku ka wahidin minkum walaulal wahaya ma da autukum ɗaya ne daga cikinku wasunku ma babbannan shi ne wasunku kawunnan shi ne wasunku su ne iyayen shi wasunku sawo'in shi ne tara ka taso ni mutum ne irinku ba don wahayin da allah maɗaukin sarki ya keɓe ni da shi ba in zo in kira ku in ce ma ga wani abu ku zo ku bi da ma bai taso ba yuha ilayya wahayin da aka yi man wahayi aka ce a bi annama ilahukum ilahun wahid kadai abin da ma ke cikin wahayin shine sanar da ku cewa lalle abun bautan ku abun bauta ne daya mun gano wannan da kyau ku wanda yace ce allamahu allah tawadu al-imam al-hasan al-basri yace Allah madaukin sarki ya sanar da annabi ne ya umarce shi ya zama mai tawalu mai kankan da kai fastaqimu ilaihi yace lalle ku tsayu tawajjahu ilaihi bi ta'ati wa la tamilu an sabilihi ku tsaya ma hanyar Allah tsaf kar ku sake ku kauce ma hanyar da Allah madaukakin sarki ya aiko al'ummomi ya aiko annabawa zuwa ga al'ummomi ku tsaya ma hanyar wastagfiruhu sannan ku nemi gafara idan kuka bi wa'azozin da annabawa suka yi tunda Allah da abu ɗaya suke faɗi ba wanda ga cikin annabawa wanda ya faɗi sabanin abin da wani ya faɗi kun gano wannan da kyau dukka iri ɗaya suka faɗa kuma ansan da aka ba wancan ita aka ba wannan sai dai ibara ce kila wasu su ɗaran ma wasu fasaha wajen cin mutunci sai Allah ya ce wa wailun lalle boni musiba azaba ta Allah ta tabbata lil mushrikin ga waɗanda suke mushirkai ne shi da kanshi Allah sai ya fassara mushirkan da cewa الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الذين لا يؤتون الزكاة سوني دا سما فدي أبن نزي سأرك كيسو بس يدى فدي با من gano wannan نكيوكو باسا يدى قود كسكري yadda ko نزي سأرك كيسو aikata abin da zai azzakatu huna ba ana nufin zakan kuɗi ba Sau da ita wannan sura Allah ya saukar da ita a Makka maganan zakka kuwa an shar'anta zakka ne a Madina kun gano wannan da ke ku shi sa zakka shi ne tsarkin zuciya nisantan shirka da duk abin da ke fusata Allah wannan shi ake ce ma zakka ina fatan mun gano wannan da kyau qala ibn abbas ibn abbas yace alladina ya ƙuluna la'ilaha illallah hiya zakatul anfus su ne waɗanda suke faɗin la'ilaha illallah duk wanda ya faɗi la'ilaha illallah ya san fassara ya san ma'ana ya san abin da ke hukuntawa ya san ƙa'idoji da sharuɗanta to wannan za ta tsarkake mai zuciyan shi kuma ta bi ta bishe dukkanin wani zunubin da ya aikata wal ma'ana la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit-tauhid su waɗancan mashirkai da ke adawa da annabi ba su yadda ma su rungumi tauhidin da annabi ya zo da shi ballantana su tsarkake kansu daga shirkan da suke yi wa qala al wa ƙatada la yaqruna zakati wa la yarawna wajiban su sun fassara da cewa zakka ne na kuɗi cewa waɗanda suka yi biris da ba da zakan dukiya suna ɗaukanta a matsayin wata abaci wanda ba wajibi ba to wannan sun shiga uku wa kana ya ƙulu malam da ya kasance yana cewa azzakatul qantaratul islam faman qata'aha naja wa man takhallafa anha halaka cewa ita zakka a musulunci to kaman wani rataya ne kaman wani tabaibayi ne da aka naɗe mutum da ita duk wanda ya yanke wannan ta tabaibaye to ya tsira duk wanda ya ƙi yankewa ya bari to wannan ya hallaka kenan su sun fassara ayan da cewa aya ce wacce take magana kan zakka to in ya zama haka kenan an fara mazakka shimfiɗa da sharan fage tun a maka tare da cewa hatta musulmin da suke musulmi ne ma kenan ba san ma'anan abin da aka ce sai ba sai san da aka hijira amma maganan farko ta ibn abbas ita ce ingantacciyar magana wa muqatil la yunfiquna fi ta'atin wa la yatasaddaqun su irin waɗannan mutane ba sa ɗaukan dukiyansu su bayar saboda kawai yi Allah biyayya kuma ba sa sadaka kenan ga waɗanda suka fassara ayan anan duk wacce ta zama marowaciya ba ta ɗaukan dukiyanta ta ba da sadaka domin gina addinin Allah ba ta ɗaukan dukiyanta ta bayar domin taimakon danginta ba ta taimakon makota da matafiya da baƙi ba ta taimaka ma gajiyayyu waɗanda suke neman agaji ba ta ɗaukan dukiyanta ta yi kyauta don neman ƙauna to kai tsaye ana ji mata tsoron faɗawa cikin mushirikai. wa ƙala mujahid malam mujahid ya ce la a malahun ba sa kokarin tsarkake ayyukansu daga shirka shirkan nan da ko tariye ce haka kawai suke rayuwa kamar dabbobi to duk wanda ya siffanti da wannan siffa da aka ambata wa hum bil akhirati hum kafirun ne waɗanda suka kafirce ma lahira ba su yadda da lahira ba suke rayuwa rayuwa irin ta dabbobi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye musulmi da kasancewa ɗaya daga cikinsu a gaba ya ce innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayru mamnun Allah madaukin sarki ya ce innal ladhina amanu kaga su waɗannan da suka yi imani suka rungumi wannan sako da manzon Allah ya zo da shi hannu biyu biyu tun daga zuciya har baki har aiki wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka na kwarai lahum ajrun lalle suna da wani gwaɓaɓɓen lada ghairu mamnun wanda ba zai yanke ba za a ta tunkuɗo masa arziki ne a aljanna in ko ba su mutu ba a nan gidan duniya allah madaukin sarki zai shirya musu rayuwa ta aminci rayuwa ta arziki rayuwa ta kwanciyar hankali allah ka sa muna ciki ƙalabun abbasin khabarul umma abdullahi dan abbas yake cewa gairu maƙaƙo ba za a yanke wannan arzikin nasu ba duk sanda kika yi aiki mai kyau ɗauki halattar majalisin tafsirin nan yana daga cikin amalus salih abin da Allah yake so shine ya duba zuciyanki kin yi ne don Allah manufan Allah ne neman shirya ne ba abin da ke zuciyanki da ya wuce wannan to Allah madaukin sarki zai kalle shi a matsayin aiki na kwarai to Allah zai baki arziki da lada mai yawa arziki da lada Allah zai tara miki aljanna Allah kaɗai sun gidaje da kayan shakatawa da jin daɗi da kayan kwalliyan da Allah ke tanada muke aljanna yanzu haka da kike zaunan nan sannan Allah zai baki wani tukwici ko ba yawa wanda zaki dan ɗana anan gidan duniya wanda ko dai natsuwan zuci ko kwanciyar hankali ko dai wani abu mai wahala da zai taso maki Allah madaukakin sarki ya sauwaka maki duk ba wanda Allah madaukakin sarki ba zai iya yi ba kun gano wannan da kyau ko to duk wanda ya zo mutumin kirki ya haka shirin da Allah yake mai kenan malam muqatil yake cewa ghairu manqus in an tashi ba su lada da arziki Allah madaukin sarki ba zai tauye musu ba a ce ka nasu yayi wa dan rage Allah ba zai haka ba wa minhu almanun li'annahu yanqusu minhu alinsan wa quwwatihi kun gano wannan da ke ku da Allah ce raibal manun domin yana rage dan adam kuma yana kawo mai na ƙasa da rage ƙarfi gare shi wa ƙala ghairun mamnun alaihim bihi cewa ba za a masu ƙwalila ba ga abin kaman za a ba su kuma a hana su yan aljanna ba a masu haka malam mujiya ya ce gairu mahasubin in an tashi ba ɗan aljanna ni'iman aljanna da yawan aljanna da Rabasan da ke cikinta ba a lissafa tudu mai kawaki malam siddi yake cewa nazalin hazil aya fil marda wannan aya Allah madaukin sarki ya saukar da ita ne ga marasa lafiya mun gano wannan da kyau ko wazzamani wal harami idza ajazu ala ta'a yuktabu lahum ka asahhi ma kanu ya'maluna fihi idan Allah madaukin sarki ya saukar miki da wani rashin lafiya ta tattare da ke ga kinan kwancin larab baki ya ko motsawa to sai a duba baya shin tsakaninki da Allah kullun kina kiyaye dokokin Allah ke mai bin Allah ne sai aka ce eh to kullum a kwanci a rashin lafiyar nan da baki iya motsa baki san abin da kike yi ba in lokacin aikin wancan na da'a ya zo sai a rubuta kin yi in daidai lokacin azkar na safe ne a rubuta kin yi in lokacin azahar ne a rubuta kin yi sanda yake taimaka ma iyayenki a gida shara wanke-wanke wankau da kau ko menene a rubuta kinyi ladan sai an baki in kin ware wani lokaci na musamman da kike zaman karatun alkur'ani in zo za a rubuta sanda ke kwance din nan shin rashin lafiya ne wanda yake da lokacin zuwa za a ganki nan kamar mai lafiya amma kuma wani abu in ya taba ki sai kuma a gaba lafiya to ke ma in haka ya taso za a rubuta maki irin wancan ladan kaman kin yi ne haka idan tsufa ya zo sanda kike budurwa baiwar Allah kin yi kokarin bin Allah kaman yanda yake so baki amfani da wannan kuruciyar da Allah ya maki kike ta abin da ke ga dama ba to Allah zai ta rubuta maki lada ghairu mamnun ba tare da an rage maki wani abu daga ciki ba Allah ka sa mu ci moriyan wannan to shine sai yake cewa muddin su gaza game da bin Allah za a rubuta masu lada kamar yadda suka saba yin ayyukan ladan a sanda suke da lafiya kuma suke raye Allah ya sa mu dace a gaba ya ce قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الله مدوكين سركي ce قل ya rasulullah ya ce masu a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmai yanzu ko dinnan ko dinnan ku kalle ku ku ne waɗanda kuke kafirce ma Allahn da ya halarci ƙasa cikin kwana biyu yawmal ahad wa yawmal lisnain Allah ya yi halittan ƙasa ne a ranar lahadi da kuma ranar litinin wata ji aluna lahu an dada kuma kuna sanya ma allah da ya wannan aikin shi kaɗai ba wani ya sa shi ba ba wanda ya kawo mai taimako ba wanda ya ba shawara kuma ba kwaikwaya ya wajen wani ba kuke sanya mai kishiya tare da shi wajen bauta zalika rabbul alamin mai wancan aiki fa shine ubangijin halittu kaf Allah madaukin sarki shine wanda ya kowa da komai kuma bai bukatan komai a wajen kowa saboda haka shi ya cancanta ku bauta mashi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ke dinnan da kika haifa da irinki ai ba cikin kwana biyu kika iya yin shi ba kalli duniyar nan kaf Allah madaukin sarki a kwana biyu ya yi ta kuma fa yayi ne a bisa wannan tsarin dan ya karantar da bayan shi su rika yin abu sannu sannu amma Allah zai iya cewa gaba ɗaya kun faya kun abin ya zamo kawai sai ga ya zamo kawai a bisa yanda yake so Allah ya tsare mana imanin mu aya ta gaba ya ce waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Allah maɗaukin sarki ce waje ala fiha sai kuma ya sanya a cikin wannan ƙasar rawasiya manya-manyan duwatsu jibalan tsawabit manyan duwatsu kafaffu wanda suka kafe suka shiga cikin ƙasa suka tokare ta min ha, ga sunan ma har sun yi rimi a saman ƙasa wa baraka fiha Allah madaukin sarki ya tara albarka cikin ƙasa ay fil ardi bima khalaqa fiha min bihar irin abubuwan da Allah ya halitta na tekuna wal anhar da kuma ƙananan rafuka da koguna da kududdufai wal ashjar da itatuwa wasa tsare su don a girki da su wasu kuma suna da 'ya'ya wasu kuma itatuwa ne da ake ɗiban su a yi magani da su wattimar da 'ya'yan itatuwa iri-iri waɗanda wasu wasunsu yaɗo suke a ƙasa wasu su kuma bishiya suke a sama wa a a aqwataha sannan Allah madaukin sarki ya ƙaddara arzikin bayi da dabbobi a akan kasan yake malam Hassan da malam muqatil suka ce qasama fil ardi arzaqul ibadu wal baha'im Allah madaukin sarki ya kasa ma ƙasa irin abubuwan da ya tara a kanta wani ɓangare arzikin bayi ne wanda idan suka shuka ko abin ya tsoro za su ɗiba za su ci za su yi amfani da shi wani kuma arziki ne na dabbobinsu wanda dabbobi za su ci amfanin shi su kuma 'yan adam su ci amfanin dabbobin waƙala ikrimatu wa dhahak malam ikrima da malam dhahak suka ce kaddara fi kulli balada ga kowane gari allah maraukin sarki ya kaddara malam ya ji alhufil ukhura irin abin da bai sa a wani gari ba liya'isha ba'aduhum min ba'dhin saboda sashi su dogara da sashi wajen rayuwa tabarakallahu ahsanul khaliqin a gaida Allah wanda ya iya tsari yanzu a arewacin Najeriya ana iya noma masara da gero da dawa acca Aburu duk dai wani abin da dan adam zai iya ci ya koshi Allah madaukin sarki kuma a kudancin Najeriya sai za su iya yin koko suna da itatuwan roba suna da katako suna da goro sannan suna da man fetur allah ya yi haka ne saboda su su yi producing abin da ɗan adam ɗin arewa ke so shi kuma ɗan arewa ya samar da abin da su kuma suke so amma da yake can bangare ne da kafirai mahassada suka fi yawa kullun surutu suke ba su gode ma Allah Za a ba arzikin ƙasa a kasa mafi yawa a ba su amma har yau bai wadace su ba saboda tsaban kafirci yau da a ce akwai musulunci an zauna an karantar da su wannan sai su gane cewa kowane ɗan adam yana son ɗan uwan shi yana da bukatun shi yana neman agajin shi yana neman tallafin shi mutum bai iya rayuwa shi kadai dole sai da gudunmuwan wanda yake tare da shi mun gano wannan da kyau ko akwai ƙasan da kadai Allah madaukin sarki ya mata arzikin tafarnuwa ne arziki da suke tunƙaho da takama da shi tafarnuwa ne abin mamaki mu kuma tafarnuwa arzikin wani bangare ne a arewacin najeriya nan kuma ma an kya inganta shi inganta wanda ya kamata ai abin da ya kamata kullum muna nan yan allah ka ba su mu samu muna nan da kokonmu na allazi wahidun muna nan kullum dai sai dai abin da na sama ya ci abin da ya rage jefo mana ƙasa shi kuma ya tagwaguya da ya ci da haƙuri Allah ya sauwaka Allah maɗaukin sarki ya bayani akan haka sashi za su buƙaci sashi bittijara ta hanyar kasuwanci min baladin ila baladin waɗannan su ɗibo daga wannan gari su kai su sai da a can su siyo abin da waɗancan suke da shi su kawo na? idan Allah maɗaukin sarki ya sa muna da man fetur suna da man fetur kowa ma na da man fetur to wa zai sai na wani wa zai je garin wani wa zai je yankin wani waye zai buƙaci wani kowa sai dai ya buƙaci shi kenan to rayuwar ba za ta tafi daidai ba kun fahimci wannan da kyau ko kuma yanzu binciken da ake ta yi jihohin arewa kaf ɗin jihohin arewa kwance suke akan kan man fetur kuma to wannan matsala ce wacce za ta fuskanci mutanen kudu wanda in yanayi ya kai ga allah maɗaukin sarki ya ƙaddar lokacin rabuwa ya yi to sai sun wahala wajen rayuwa don za su koma ne su ta faɗe faɗe ma junansu saboda in sun ɗiba sun kai kasuwa sun siyar kowace ƙasa ma yanzu tana da shi nijar na da ghana na da shi kamar na da shi ina ina ina ina na da shi yanzu a waye gari wannan man fetur ɗin da ake tunƙaho da shi to kuma al'umma za a zama ba su da buƙatan shi saboda yanzu ana ƙirƙiro makamashi iri-iri wanda za a yi amfani da shi madadin wannan man fetur ɗin sannan abin da mu muka wulakanta ba ma yi yanzu shine noma shine kiwo dole sai an komo kuma so ake so yanzu a duniyan nan ina baki shawara in zai yi ko ba komai daga baɗe ki jaraba noman nan kar ki yadda ki wawan ki nawa idan aka ce noma har yanzu talaka ɗauka yake waya ɗauki fatanya ya ɗauki garma ya ɗauki lauje ya je yana yanke ciyawa yana sassabe yana nomawa yana hudawa a za ki iya samun gona ta yake ci a matsayinki ne mai ita za a iya zuwa duk wannan aikin yi maki za a yi za ki iya ɗaukan tarakta a je a hude maki ko ki samu shanun noma a je a maki haru sai a ɗiba a je a shuka maki ki samu masu amana da za su kula sai dai lokaci bayan lokaci ki je ki duba alherin da ke cikin ƙasa in kika noma wallahi za ki sha mamaki wata nawa ne ake damina ba ba shekara ake yi ba in Allah ya tashi sa maki albarka sai ki binne dubu ɗari a ƙasa da kaka sai ki girba miliyan ɗaya in kika zauna in ke mai hankali ci sai ki ware wannan kuɗin ke makanki albashi sai ki inganta kayan aikin noman ki samar da taki da iri ki ware kuɗin da za ki biya masu aiki ki ɗibi ɓangaren da za ki ba da sadaka domin ki tawassuli ga wannan da ya baki a bana allah maɗaukin sarki a bara da shekarun da za su zo nan gaba baɗin baɗaɗa allah maɗaukin sarki ya sa albarka a ciki wallahi sai an waye gari in za a taron manoma na duniya sai an aiko maki an ce ki zo kina kwanci a ɗakin mijinki amma ba wannan ne ke gabanku ba wance tana yin fankasau ke ma fankasau zaki wance tana algaragis ke ma a nemo maki fulawa algaragis zaki wance tana yin bula ne ke ma bula zaki gaba ɗaya sai a waye ga duk kubulle ga tashin bala'in da jarin zai kare Allah shi kiyaye qala kalbi allamatul kalbi yace ah, qadar al-khubzi li a al-qatar wa dhar li a al-qatar wa samak li a qatar waka za a kawatiya allah maɗaukin sarki ya tsara ne akwai wanda su yankinsu waina kawai suke ciki zai samu laraba wannan gurasa ita ce abincinsu hatta kai ga babban sarki gurasa za su ci yanzu ki zai samu kanawa in ba kano ya samu gurasa masha allah amma ki kawo gurasa garin na ina roma da ita ba zazzagi shi kuma bawan allah in ya samu fatan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kina zuwa maiduguri bari ya samu barabusku tsarki ya tabbata ga Allah kina tafiya wajen zamfara ba zamfare idan ya samu huci in kika je bangaren yarbawa bayan rabe ya samu amala kina gangara wajen inyamurai in ya samu abu in kika tafi can arewacin arewa maso gabas kika je kika samu fulani shi kuma ya sha madara ya sha fura da nono da safa da rana da daddare ya tashi kalaci da shi ya sahur da shi ya buɗe baki da shi sai zauna lafiya kina tafiya wajen Nijar kika je Sahara sai ya ki samu buzu da bino zai ci da safe ya ci da rana ya ci da daddare Allah ne ya kaddara ma kowa a kawata abin da zai ci kuma wallahi sai ya rayu da wannan abin hankalin shi kwanci ba abin da ya dame shi yanzu idan kika je ka samu in yamar zuba mai fate a faranti zai ce waye shi tunanin shi zawo ne wani yayi amma ba zazzagi in ya ga fate har rawan jiki yake yi Allah madaukakin sarki ya samu dace fi arba'ati ayyamin Allah ya ma duniya wannan tsari ne cikin kwana hudu yuridu khalaqa ma fil ardi wa qaddara al aqwat fi yawmayni yawm al thalatha wal arbi'a abin da ɗan adam zai ci da abin da ƙasa za ta tsarar da abubuwan da suke gina bayan ƙasan kaf allah maɗaukin sarki ya kwana biyu ne shi ne a yayi su ne a ranar talata da ranar arbi'a ranar laraba fahuma ma al'ahad wa litinin in kin hada da ranar litinin da ranar lahadi sun zama arba'a ta ayyamin kwana hudu kun fahimci wannan da kyau ko kar ki ɗauko lissafi na shirmi ki ɗauko waɗancan biyun ki ce a haɗa da shida to ai duka halittar hassan mai gaba ɗaya kwana shida Allah ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa ba wanda zai iya fahimtar alkur'ani sai ya ji ya zo na malami ya karanta mai ya fassara mai ya gaya mai ma'anar ya ɗauko mai can da nan da can ya haɗa ya fassara sannan ya karantar da shi ilmomin da za su taimaka mashi wajen iya fassarar da iya bayanin in ba haka ba mutum ya ce da surutu ne don ya iya tada baki ya san fassarar larabci sai ya kai kan cikin wahala mun gano wannan da kyau ko ya ce sawa alisa Allah madaukin sarki ya ce haka al'amarin yake wanda ya tambaya man sa'ala an hufa haka zal sawa wanda ya tambaya to ya Allah da aka ce ya halitta su a kwana shida ya tsarin halittan yake mala ya ce to wannan shi an ansan da Allah madaukin sarki ya ba su sauran kwanuka guda biyun fa sama Allah madaukin sarki ya yi to shi ne sai yahuda suka ce yauwa kwana na bakon su yahuta shine ranar asabar su ba za su yi aiki ba to wannan abin da suka yi ma Allah karya cewa ya gaji ya ya yahuta sai Allah ce wa ma masana min mu gajiya bai same mu ba sam ya ga dama ne a bisa tsari ya haka to da suka matsa sai Allah madaukin sarki ya kakaba masa asabar din aka ce ba su aka ce ba farauta aka ce ba ba ba sai da yazo gaba ɗaya buwaye su kuma da suka yi sun bayan an hana sai Allah ya mai da su birai ya mai da wasu aladai aka wulakanta su har gori ma qur'ani yake masu in suka zagi manzan Allah sai Allah ce tafi ku ba mutane waje cikin ku ai tsinan ba wanda ya kai wanda aka mai da iyayen shi da kakannin shi birai wasu aka mai da su aladu suka bauta ma dagutu aka tsine masa albarka kun gano wannan da ke ku hakuna da bakin magana ne ayan tsinannu da rai aladu Allah madaukin sarki ya sauwaka a gaba sai ya ce thumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun qala laha فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء باين دا الله يكاري حالتا قصا دا أبن دا قصا تتتر دا شي غبا دا سي الله يتنكار حالتا سما أي أمد إلى خلق السماء سي الله يتنكار حالتا سما وهي دخان لوكا تنسما تنا مسئن دخان kamar ki ce bikharul ma irin tirarin da ke fito a ruwa haka take faƙala laha wal arda itiya tau'an aw karhan sai Allah madaukin sarki ya umarci sama da ƙasa yace su taho kama yuqalu i'tima hadal ahsan ay if'alhu Allah madaukin sarki umarni ya masu cewa su zama shine i'tiya kuzu ku yi abin da aka ce ku yi kuma sai suka yi ina fatan mun gano nan ya ai akharaja ma khuliqat fihi ma ma'ana wannan ayatiya eh, dau'an aw karhan shine abin da aka halitta a cikin ku yayi kaman yanda aka nufe shi min al na abubuwan amfani li masalihil ibad saboda cin moriyan bayi ibnu abbas ya ce wallahu azza wa jalla amma anti ya sama fa shamsiki ke ke ɗa'a rana ta girku a jikinki wa kamaruki wata ma ya girku a jikinki wani ke da kuma taurarinki wa an ya ard ke kuma ƙasa ba shakke an haruki ke daddare manya-manyan tekuna da rafuka da kududdufai wa akharaji samariki sannan 'ya'yan itatuwa su fito a jikinki da 'ya'yansu wani ba take da sauran tsirrai wa ƙala lahumma sai Allah ya ce masammai da ƙasai if ala ma ku yi abin da na ce maku au an don man ɗa'a wa illa in ba za ku yi don ɗa'a ba alji'atu kuma ila zalika hatta alahu. zan tarsasa ku dolan ku sai kun yi karhan ko kun ki ko kun so fa ajabata bi tau'i sai suka ansa cikin yi ma Allah da'a qalata sai sammai da kase suka ce ataina ta'i'in Allah mun zo cikin yi maka da'a walam yaqul ataini li'annahu dhahaba bihi ila as-samawati wal ard wa man fihin mujaz ina fata mun gano wannan da kyau sai suka ce ataina ta'i'in saboda samman na da yawa kasan ma dai na da yawa ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa ba su kawo shi da tasniya ba saboda suna da yawa sun zama jami'i kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace falamma wasafahuma bil qawli ajrahuma bil jam'i majra man yaqil lokacin da suka bada ansa ta hanyar yin magana sai aka dauke su matsayin masu hankali sai aka tattauna da su a matsayin wanda suka san ya kamata kenan wanda bai da bakin magana ba a tattaunawa da shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم faƙadahunna sab'a a samawat waɗancan sammai sai Allah maɗaukin sarki ya tsara su sai suka zama sammai ne guda bakwai kuma wannan aiki Allah ya yi ne fi ni cikin kwana biyu annabi ya ce da ɗan adam da za a cura ƙasai gaba ɗaya a jefa su a sama ta ɗaya za su zama kaman ƙwandala ne a daji kamar yadda Allah ya yi ƙasa kwana biyu haka ya sama a kwana biyu kun gano wannan da kyau ku? Allah ya tsara su a tammahunna wa afraga wa faraga min halkahinna Allah ya tsara su tsab har ya kare halitta su a kwana biyu kenan za a zama wata rana kenan ƙasa an yi ta lahadi litini abinda ƙasan ta kunsa gaba ɗaya talata laraba sama kuma aka yi alhamis juma'a fa'auha fi kulle sama'in amraha sai Allah madaukin sarki ya zama halaka fi kulle sama'in halkiha sai Allah ya musammai duka kowanne halittanta minal mala'ika aka halicci mala'iku a sama Kuma fiha minal bihar da irin rafukan da Allah ya zuba a cikin sama waljibal da duwatsu walbarad da manya-manyan kankara wa ma la alamu illa Allah da kuma irin abin da a ba wanda ya san shi sai Allah wa qala qatada wa siddi ya'ni khalaqa fiha shamsuha abin da yake nufi Allah madaukin sarki cikin kwanukan nan biyu ya halitta rana a sama wa qamaraha kuma ya halicci wata a sama wa nujumaha kuma ya halicci taurari a sama وقال مقاتل فأوها إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهي sai Allah ya aika da sako kowace sama ga abin da ake son ta riƙa Wazalika wa zalika yawmul khamis wal an yi wannan a ranar alhamis ne da kuma ranar juma'a wa zayyana sama ad-dunya bi masabih Allah maɗaukin yan sarki yace sai muka ƙayata saman duniya da fitillu sune al-kawakib wa hirza sannan aka sanya masa matakan tsaro mun gano wannan da kyau ku wa ha bil kawakibi muka sa taurari a matsayin makamai masu linzami hifzan min ash-shayatin saboda kariya game da shedanu ay yastariquna sam'a wanda suke zuwa alladhina yastariquna sam'a wanda ke lababawa su je su ji maganan da ake yi don su zo su kinke samu bokayi. zalika allazi zakara min sina'ihi waɗannan abubuwa da aka ambata na ayyukan Allah takadirun aziz wani iko ne wanda yake na wani mabuwayi mai mulki al'alim ko masani ga halittar shi aikin Allah ke nan kalli wannan abu mai ban sha'awa mai ban kaya kwana biyu in ba Allah ba waye zai iya yin shi ki ɗauko kayan marmari kawai da ake sha a ji daɗi ki ɗauki gwaiba da dangogin gwaiba wata gwaiban ki jita da zaki wata ki jita da garbi wata ki jita da bauri wata ki jita da dan karan tsami kuma kowanne tana da amfanin ta ga dan adam idan kika dauko apple haka yake idan kika dauko gwanda haka take idan kika dauko ayaba abarba duk waɗannan ababen gaba ɗaya ki tara su tare da mabambantan amfaninsu da ɗanɗanansu da komi a wani wajen ya ce da ruwa ɗaya kuma ake shayar da su yusqa bi ma'in wahidin amma kuma muktalifan ta'amuhu ɗanɗanan ya sha bamban launin ma ya sha bamban Allah kenan ke za ki yin abakwa na biyar wannan shi sa ki sani komi Allah ya yi kuma yana da hikiman da ya yi su yana da hikiman da ya yi ki yana da manufan da ya sa ya yi ki manufan mafi inganci shine kada ya bauta mashi in bakin da ki zauna lafiya Allah ya tsare mana imaninmu a gaba sai ya ce fa'in a aradu faƙul an zartukum sa'iƙatan mitla sa'iƙati adin wata muda. Allah maɗaukin sarki ce fa'in a aradu in waɗannan da kake mamu wa'az ya'ani ha'ula ilmushiriki na anil iman ba'a da hadal bayan waɗannan mushirikan da suke tsaurin kai suka bijire ba su imani ba tare da duk waɗannan bayanan da aka natsu a kwanciyar hankali aka zayyano masu su suka bijiri suka kisibi to faƙul tara su ce ne da su an zartukum ai ina tsoratar da ku sa'iƙatan wata irin tsawa mithla sa'iƙati adin irin tsawon da Allah ya darkaki garin adawa wa da kuma irin tsawon da Allah maɗaukin sarki ya afka ta ga samudawa ai halakan mithlu halakihim Allah zai halakar da ku irin yadda ya halakar da su wasa'iqa almuhlika min kulli shay'in abinda zai iya halaka mutum ko menene ma Allah na iya kiran shi da as-sa'iqa Allah zai iya masu ruwan manya-manyan duwatsu kawai ta danna kowa kawai ratatatata Allah zai iya kuna fahimtar wannan da kyau ko to lokacin da annabi ya karanta wannan aya ta sha uku ga walid wanda yake wakilin kafiran makka ne kamar yadda muka ji a baya sai ce hasbuk ya muhammad ya isa haka ya ishe ka eh mu kake ma barazana in ba mu imani ba za a sauka mana da sa'iqa mislu sa'iqatu adin wa thamud za a mana irin wannan ruwan bala'i mu kake ma wannan shine sai tashi kawai sai ya tafi shine ya je ya tsibe wancan bayanan da kuka ji cewa ya ji ya tsibe to mu bai ishe mu bacin da shi ya ishe shi alkur'ani alheri ne Allah ramma aya ta sha hudu Allah ya ce ne iz ja'atuhum ar-rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا فإنا بما أرسلتم به كافرون الله يقول إذ جاءتهم يعني آدا أو أو ثمودا ودنن آداوا da ake ishara akan Allah ya hallaka su yace sanda rusuluhum manzannin suka zo masu min bayni aidihim akwai manzanni a gabansu wa min khalfihim arada min bayni aidihim ar-rusul ladhi ursila ila abaihim an aiko ma iyayensu manzanni min qablihim kafin su kenan wa min khalfihim ya'ani min ba'd ar-rusul alladhi ursila ila abaihim alladhi ursilu ilaihim bayan su an aiko masu kuma manzannin da suka zo masu gaba da baya manzanni ne mun gano wannan da kyau ko hud akwai annabi hud wa salih da annabi salih ya fi qawlihi min bayni aidihim raji'a ila ad da Allah ce min bayni aidihim ana nufin adawa ne wa thamud wa qawluhu min khalfihim raji'a ila Allah bi Allah ta'budu illallah ma'ana da suka zo manzannin tun na da da na yanzu abu ɗaya dai suka faɗi abinda suka faɗi shine kakku bauta ma kowa sai wa qalu sha'a rabbuna suka ce kalla tafi da Allah maɗaukin sarki ya so aila zala malaika da bi aiko mutane ba malaiku ya sauko ai law sha'a rabbuna watan halki da Allah ya so ya kira bayi su ibada ai an zala malaikatan da ya saukar da malaiku ne fa inna bima ursiltum bihi kafiruna mu wallahi ba za mu ba mun ma kafirce duk abin da ma zai faru to ma ya dade bai faru ba kun gano wannan da kyau ko su sun kafirce ba za su yi aikin ɗa'an da ake son su yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau sun bijire duk abin da zai biyo baya to sun ce ya biyo din su a shirye suke allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kamar yadda muka alƙawarta ma 'yan uwa da izinin allah cewa a yau 28 ga watan ramadan hijira 1433 daidai da 16 ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu kuma yini na alhamis za mu ɗan dakatar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan majalisi na darul hadisun salafiya da ke wannan unguwa ta magumi muna roƙon Allah madaukin sarki abinda muka karanta ya zama daidai ya ba mu ladan abinda muka yi kurakuran da muka yi kuma Allah ya yafe mana ya amfanar da mu abinda muka ji ya amfanar da yan baya kuma ya sa cikin mizanin hasanat da mu bayan da suke da bukatu suka rubuto suna neman a taya sa da Allah madaukin sarki ya biya masu dukkanin bukatun tare da cewa bukatun ba za su ƙididdigu ba waɗanda isu isu suka bata ma junansu rai yayin zuwa da kuma gabatar da tasiri na roƙon juna kowa ya fi ma ɗan uwan shi mu zama ibadullahi huwana. waɗanda ake koke da su cewa suna gaba da junansu a cikin wannan wata su ya fi ma junansu daina haramun ne gaba a musulunci tsakanin musulmi musulmi ana ƙin shi ne idan ya bayyana kin Allah karara da adawa da addinin Allah da wargaza al'umma annabi to wannan sai a ƙi shi ƙiyayyen da za a yi mai ana fatan shi ma Allah ya dawo da shi kan hanya amma kawai wani saɓanin da bai ta karya karya ba to ku kau da kanku game da waɗannan abubuwan a ƙiganin gaskiya a dukkanin addu'o'inmu na kusan nan nesa ba za mu manta da dattawan da su ne asalin assasa mana waɗannan da'awai da muke yi ba musamman dattijan arziki wanda ya gina wannan masallaci alhaji sile da kuma babban ɗan shi alhaji aliyu magajin garin tukur muna masa da allah maɗaukin sarki ya gafarta masu ya sa sa aljanna maɗaukakiya da ita mai ɗakin shi alhaji sule mahaifiyar magajin gari da ita ce wacce ta ƙara mana masallacin nan da dukiyanta kuma ta mana masallacin mata wanda allah shi ne shaida magajin gari sanda yake raye ba mu san yin bara a masallaci ana neman taimako ba ba za manta da alhaji hamza ba dattijin arziki irin albarka ya taimaki addini sanda yake raye allah ya gafarta mashi akwai dattijo limamin farko na masallacin nan uba yake gare su alhaji abubakar da ɗan uwan shi a alhaji wada allah maɗaukin sarki ya gafarta masu ya kai haske a kabarinsu malamin da ya fara karantar da mu sunna unguwan nan malam ahmad shehu ya musa da ɗan uwan shi wanda shi yana raye a yanzu haka mala ibrahim sani daroda muna masu addu'a allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi ya kai haske a cikin kabarin waɗanda suka riga mu da imani akwai ɗan uwa da ya tsayi wajen da'awa unguwan nan amma allah madaukin sarki bai tarfa magarin da'awan shi albarka ba sakamakon ba a fahimce shi ba har allah ya mai hijira allah ya mai rasuwa malam usman da aka fi sani da ɗan ustaz muna addu'a Allah madaukin sarki ya gafarta mashi akwai kanin shi magajin gari Alhaji Zubairu ya taimaka mana wajen gudanar da da'awa tun sanda suke rayu muna fatan Allah ya yafe mashi akwai maman zaitu wanda duk inda muke ba za mu manta da wannan baiwar Allah ba wanda bukatan da shi ne duk abin da ta samu ta kashe shi wajen addini to muna fatan Allah ya yafe mata ba za mu kulle tafsirin nan ba sai mun yi addu'a ga sarkin saho alhaji lawal da aka fi san da alhaji Liti. yana raye allah maɗaukin sarki ya ƙara mai lafiya mai ɗakin shi da ba ta da lafiya allah ya ba ta lafiya ya kintsa mai zira'an shi wallahi ya yi ƙoƙari wajen goyon bayan ma harkanta a wannan ɗari bisa ɗari za manta da irin su tsoho masta da allah ya mai rasuwa ba daɗewa ba da sauran waɗanda suke raye cikin dattawan unguwan nan Allah ya saka masu da alkhairi wanda wallahi ba za mu iya ambata su ba kafin mu kulle muna yin addu'a na musamman ga alaramman mu Abdul Ali shi kuma Tukwici ne Allah madaukin sarki ma magajin gari in ka zama mutumin kirki a wajen Allah sai Allah madaukin sarki maka tukwici cikin 'ya'yanka ko dukkan su zama mutanen kirki shine ke ɗaukan mana karatukan mu a bidiyo sannan kuma shine man da ke mana karatu Allah ya saka mai da aljanna akwai Omar Mu'az magaji wanda yake daukan mana karatu na audio in be nan a wani lokaci Ibrahim Abubakar ya dan kama mai da ba sa nan karshe gaba ɗaya kuma Abdulrahman Abdullah ya kama Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi ba za manta da Abdulrahman wanda yake kula mana janareto da kuma Jamilin Na'am ke kula da dukkanin abubuwan gudanarwa ba da hajiyan daru Allah ya saka masu da alkhairi ita kanta hajiyan baka toshi da ta zama ita ce sanadin assasa wannan karatu na mata Allah ya gafarta mijinta baka toshi sannan ita ya bata lafiya mahaifiyanta ta da lafiya kuma mata addu'a Allah ya ba ta lafiya kai in na ce zan lissafo waɗanda suka yi aikin alkhairi wajen assasa wannan alherin da muke yanzu ba za su yi duddugu ba da waɗanda ke goyon bayan abin da dukiyansu da sauransu daga ƙarshe muna addu'a da Allah ya saka mu iyayenmu da alkhairi babban malaminmu da ya karantar da mu kuma yake kan karantar da mu har yanzu bai gaza ba fadilatul allamatul muhaddisul albani Allah maɗaukin sarki ya sa ya albarka Allah ya tabbatar da digadigan shi ya albarkaci rayuwar iyalin shi ya faranta ran shi da haɗuwa da manzon Allah a gidan aljanna Allah maɗaukin sarki ya tsara malam da dukkanin abin da zai iya tsare shi kuma ya tsare mai imanin shi ya tabbatar da digadigan shi ya ƙara mashi ilimi ya ƙara mai ƙwazo wajen haɓaka addini Allah maɗaukin sarki kai ne shaida muna kaunar malamin nan Allah ka ƙara mana kaunan shi akan sunnan annabinka subhanaka Allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum